abinda dan zago ya fito yake faɗa wallahi yaudara ce kuma kada ya manta ya taɓa kai mu ƙara muna cikin jam'iyyar apc kuma a wannan lokaci ya kai abdullahi abbas da jam'iyyar apc ƙara kuma ya manta cewa duk ƙaryar nan da kalmar nan ba abin da bai faɗa ba kuma mun zo mun ka da shi mun tabbata mu ne shugabannin jam'iyya lokacin da ya haɗa ka na 'yan bakwai yanzu kuma ya zo saboda ya samu 'yar wata gaba kwaya ɗaya ta an ba shi md mai kwasa shara kawai ya zo yana gaya mutanen nan yaudara yana faɗa musu kalmomin da shi da kansa ya san cewa bai je makarantar lo ba bai karanta ba bai san yadda ake shari'a ba yau ya zo yana faɗan wasu kalmomi na falsafa wadda duk duniya abinda ma ake ce masa tir domin magana ce ita jam'iyya ita ce uwar kowa ita ce uban kowa kuma ba za ka tsaya ba sai da jam'iyya me yasa muka kalubalanci abba muka ce babu sunansu a cikin rijista kuma suke ta kokawa yadda aka yi ma har suka kawo wannan eh, rijista din ta bogi ai magana ce in babu jam'iyya ba dan takara babu ruwanmu da maganan wai eh, wannan bawan Allah eh, Nasiru Yusuf Dauna cewa ya yi kara ko bai yi kara ba uwar jam'iyyar apc ta jihar kano ta yi karar abba kuma in allah ya yarda za mu karɓi wannan kujera amma to baka gani ya yi misali da abin da ya faru da shari'ar tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari lokacin kuna jam'iyyar anpp aka wato aka kori karar dalilin cewar jam'iyyar bata shiga da wancan kara ba sai kana maganar mutumin da ya san hukunci hukuncin ma shi kansa constitution na jam'iyyar ba dan dago ya san yadda ake karanta constitution na jam'iyya ne kuma ya zo ya gaya min a yana yi ilimin karanta constitution na jam'iyya ai wanda ya san constitution shine zai kotun wannan abin a rediyo ya gaya duniya wancan karnin da yake faɗan cewa ah, Muhammadu Buhari an kai shi kara an yi menene sun je appeal court sun je supreme court shi dan dago ya gane ma inda ma inda aka ajiye wannan bayanan da suka shafi wannan abin na jam'iyya da dan takara ne bai sani ba so wannan kalmar da yake gaya su abba daya daga cikin abin da suke ta yi kenan suke tura su cikin rami har da lauyoyi suke tura su cikin rami magana ce ta gawo na is coming in Allah yadda Musa Ilyas Kwankwaso ya jaddada kalmar nan ya sake faɗanta ya sake faɗanta kalmar Musa kwaya ɗaya ce jabbal kalam ita kenan maganar ta ƙari Ali.